Allah muna roƙonka ka tabbatar da muka aqidar sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna in mutuwa lokaci ya kai Allah ka sa mu cika ahli sunna ubangiji Allah muna roƙonka in kiyama ta yi Allah ka tada mu ahli sunnati wal jama'a karkashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yasa kullum muke roƙon Allah mu mutu sunna mu tashi sunna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 mun fara ran da zamu ran da zamu fara karatu muka ce muna gode da Allah da ya kawo wanga lokaci zamu fara tafsiri na watan Ramadana yana da kwana daya sai yau gashi nan muna da kwana daidai 28 kuma Allah ya taimaka muna muka yi sannu a hankali har muka kai inda muka kai in ba da taimakon Allah ba kai guntu kai kankani ba ka isa ba wallahi komai shi da taimakon Allah annabawan da Allah ya yi ko su da taimako Allah in ba da taimako Allah ba da ba su iyawa shi sallace da annabi Muhammad ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin maishin ka shine Allah mataimakin ka shine wa shine Allah shi yasa muna gode ma Allah kan wanga al'amari duk kuskuren da muka yi Allah ka yafe muna inda muka yi daidai Allah ka saka cikin mizani to amma bayan Allah damuwan da nake ciki yanzu shine marayu muna dewa wurin kusan 800 800 eh amma zan gaya maka wanda muka samu kaya muka ba za ka yi tausayi kwarai za mu ji tausayi kwarai musan ni ban cika zan fara karatu kawo mutum taimako ba to amma ina ga yau muka sallami juna ba mu ganin juna ko sai wurin bayan inji to don Allah kuna gani yayi mu kyale su haka rigan in ka ba da 150 cd mun sai guda da 150 150 150 150 mutane 100 kuma 150 ka san da mun kora ko ko dai Allahu akbar don Allah wa zai fara bude kofa ce malam na ba da daya a fara karatu wa zai fara ina son mu fara mu yi wani abu ko da da alkawari ma ku taimaka a cire dukiya a taimaka fi da. ku taimaka da marayu in kuma ba ku taimaka ba shi mu aje tafsirin kuro ni ma na kiyaye yau kenan Allahu akbar wallahi akwai bayan Allah malam yadda ka rufa musu asiri Allah rufa maka asiri haka Allahu akbar ga guda ya zo wa kuma zai ba mu Allahu akbar ga babanmu na kira ya kudi ya ga muku kudin babanmu kudin ahlul baiti Allahu akbar masha Allah ga biya ya kira ya kudi aje Allahu akbar shi ya bayar miliyon ɗaya takwas Allahu akbar to ga shi kuma babanmu kuma ya kawo wa shi ma ya kawo dewa Allahu akbar Allahu akbar don Allah ku bar mu yi ma rayuwar sannan mu fara karatu saboda Allah nake roko na hada ku da Allah da ya baku kudi wa an fi komin mara razaqnakum min kabili an ya'tiya ah, Allahu akbar Allahu akbar duk wanda ke neman rufe asirin Allah ka yi tawassuli da wanga aikin da za ka yi gashi na kai ga wani ma ya da 20 cd Allahu akbar to kana gani mai 20 cd ka saura zaune don Allah duk wanda ke da 20 taso wanda ke da 50 wanda ke da 10 ku bar mu yi wanga aikin yau mu yi shi yi eh, extraordinary sannan mu fara tafsiri Allahu akbar Allah wani ya fona na shi mai 5 siri ma kai ma ka kawo sannan ga wanda suke sauraron mu nan wa za su ba mu ga yan America kuna nan kuna kai muna neman da za su ba mu 100 dollars ka ba mu 100 dollar yan kuma can nan kuma ku ba mu 100 pounds Allahu akbar Allahu akbar don Allah ku bar mu taimaka mu sa musu kaya mu sai kaya ku bari sa rama musu na ce su je gida in an kira ka an samu jallabiyar ka kenan bai da kyau mutum ya zo ya zauna wa baba shi wani abba na ce su je gida da an kolinka an samu jallabiyanka in ba kira ka ba Allah bai kaddara an baka ba ko ba ka ba to Allah taimaka Allah saka muku da alkhairi Allahu akbar Allahu akbar yau ma kaman bar tafsiri ta karbon ga kudin ko Allahu akbar to Allah su sannan ɗan turai wanda kuma za ku taimaka mana kan mobile money mun shine 0244 792 669 don Allah in ka ba mu in ka ba bamu an mun yamsai da marayu goma Allah saka muku da wanda suke da iyaye sun je lahira don Allah ku cire kudi ku taimaka ma marayu ladan ya kai zuwa ga sa musu riga bayan Allah hazihi Allahu akbar don Allah ku sa ku taimaka ga wayanda suke kasan turai in kuka ba 100 100 50 50 shi ma yayi 50 ma yayi ko kai ko 20 ma yayi a fara da 20 dala wanda ke da 50 dala sai ba mu wanda ke da 100 a cire mun mun na ce su je gida in na kira ka an samu riganka to don Allah ku bar da safe mu kira su don na ce in ba mu kira ka ba kaka zo da marayu mu take photos muna ba su abu ba wanda kuma ya sai samun na aikin she mu yi layi mu fato mu don neman yadda Allah in kana jiran rai kanka Allah mun maka in ka dikle gefe mu karni ke saba wanda ya kuna kada ya samu yi shi sa mu da su duka Allah rufa mana asiri yadda kuka rufa musu asiri kan mu fara karatun ga Allah ya muku da alheri mun yi mu yi kokari in biyar ne wallahi ina nan yanzu yanzu da zan shigo abinda ma ya bar na ce zai taimakon ga kenan Shauta ta kira ni daga london da ta kira ni daga london shi na ce lafiya shi ce ta ce malam na ba da 100 pounds 100 pounds na ina so a sai da marayu riga abinda nake so ne ina da yara maza mace guda ina roƙon Allah 100 pounds ga dukkan su Allah ya sa zama haddatan Qur'ani ka san sadakanta na da ban sha'awa ko ta ce malam ga 100 pounds daga london ta ce yara na biyar maza hudu mace guda na ba da kudin gaba komi nike so ba ina so a ba su su sa riga ina ta wasu ni da wanga aikin yara na su haddace Kur'ani tun daga bakar hannas wallahi ji wani abu bani mamaki ta bauyan Allah ne tana da iya ta Kur'ani mana ita da yariyar suna tafiya tana gaba yariyar na haddan Kur'ani tana binta mace ba namiji ba mace Allahu akbar ya saka da alkhairi shi sa Allah ya ba kuma to bai Allah suratu hud mun yi karatu sannu a hankali jiya inda ubangiji Allah akwai akwai eh ga yana shi yana da eh kudin duka nawa 2300 duka ko sun kara <laughs> ka sauran magana Allah ya ce for 2300 a gaya muku ku kara to Allah ya ba ku ku kara na san muna cikin karatun an akwai masala ko ba gane masalan ba yanzu ba wanga sabo na cire na baku ba wanga cikin akwati na cire na baku je sabo to yanzu ban sani ba ku ne masala ko mashin ne masala mu yi hankuri kan mu ma mun samu frustrations mu hankuri ko kai da kwantar da hankalinka ka gyara muna jiran ka haka ka yi ba wani masala ba cajin shi ba ba sa mai wuta ba abu ya samu matsala Thank you. iyayen gida mata mutane Allah Allahu akbar suratu hud an gane ya ko ba masala ko dai akwai masana still to shi Allah saka muku da alkhairi suratu hud bai Allah A ubangiji Allah subhanahu wataala wanga bayani na suratu hud na yi bayanin date da komiko. o oh, ban yi ba ikon Allah to to to to shikenan jiya yace malam baka yi ba yana ina jin dadi kwarai inda kusan yi ko ban yi ba ko eh. to bayan babu shakka cikin watan Ramadan ga munan nan watan Ramadan yana da kwana daidai 28 yau da ikon Allah in mun gama tafsirin ga babu wani tafsiri kuma shi na bayan watan Ramadana shi samu ba mu tashin tafsiri shi da Allah ya tashe mu shine ne ya zo harin ranmu mun kare kenan mun gane karatun ko akwai maluman da shi yana tafsiri cikin Ramadan in an kare kuma ya kama hadisi ko yana kowa da nashi Allah ya saka mu kowa alkhairi mu bangare mu shine tafsirin alkur'ani wanda Allah ya sauke muna kenan to muna roƙo Allah ya sa karshen ran da zamu yi muna gamawa sannan mu koma lahira to Allah ba mu ikhlasi ubangiji Allah ba babu ikhlasi a bayan babu shakka Ramadan na da kwana daidai 28 wanga karatu mun sauke shi kenan sai sabon laadi da ikon Allah mun dawo mu zo mu cigaba da karatu in Allah bai kashe mu ba a bai Allah sannan ranar idi in Allah ya sa an ga wato wata gobe za duba ina muku bayanin ga ina muku bayanin hilal committee na ahlus sunna wal jama'a hilal committee na su national chief imam da wayanda suke nan wannan national chief imam da jama'ansa kenan mu namu namun nan shine na ahlus sunna wal jama'a mun gane ko su suna nasu mu ma muna mai Allah ya taimaka mu kowa amma ba kowa karkashin wani namu na zaman kanshi ne namu dan halal ne yana zaman kanshi su ma nasu dan halal yana zaman kanshi kowa da uban shi na'am a bayan Allah namu ga hilal committee na ahlus sunnati wal jama'a shine gobe alhamis mun duba wata gobe alhamis in duba wata in muka duba wata gobe alhamis in mun gani wanga muku bayani ne da yawon ahlus sunna wal jama'a in mun gani ranar juma'a mu yi idi kowa zai mutu ya mutu in ba mu gani ba mu yi juma'a gobe kuma mu ma kuma sawa ne in kana ganin in kuma sha kai ka mutu to mu kuma sawa yi wai duk yadda mala'ikan mutuwa zai da kai shi ne da kai in ba rashin hankali ba ka ce wa kai a don kan mala'ikan mutuwa ya zo to ran da dai shi mana wallahi ban taba ganin wauta kamar bid'a ba wallahi wauta na ciki da rashin hankali ga babban mutum da rawani da babban riga saboda bid'a ya zama kamar jariri kamar yaro karami karyan bansa mun yi juma'a da ikon Allah in idi ya kama juma'a mun yi ko ku duka za ku mutu wallahi ku mutu ko ma inda za a bisa wallahi ku mutu kun yi juma'a kuma Allah wanda zai mutu juma'a ka kashe shi juma'a in ba mu in ba mu gani in ba a gani ba in ba a gani ba wato za mu cika nawa kenan talatin ranar al'asabar sai mu tashi da sallar idi muna allahu akbar allahu akbar mu tashi mu jori idi daga nan ga zuwa wurin nan kan karfe tara mun saya karfe tara da rabi daidai 9:30 daidai allahu akbar ka zo baka zo kaka kwan ka ce mala ana zuwa a'a mutum zo kai ke zuwa ma an zo kuma wanda ke sallah darul hadisi ya sani wallahi babu wasa da tamu muna girmama manyan da ke zuwa sallah suna zuwa wani na iya zuwa karfe 8 da rabi shi yasa ba mu jiran kai dan tara da minti 45 ba mu jiran ka in mun sallah mun barka masallatan ya ahlus sunna na dewa duk inda ka gana ma kai ka shiga kai kai sallah kuma Allah ya karba sa albarka na bai Allah wanga shike muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya karba mana wanga aikin baki daya ramadana na da kwana daidai 28 hijiran manzon Allah na da 1444 miladiya 2023 uh, muna cikin wata haushe a afrilu muna cikin april yana da kwana daidai goma sha tara ga munan da masallacinmu na ahlus sunnati wal jamaa jami'u takwa, karkashin makarantarmu na daru hadis don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani a cikin wangata mai albarka shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an suratu hud mun kai kan labarin annabi ibrahim ya razana amma an yi bayanin za ka ya kwanta abu jasa minhum shi suka ce masa me la takhaf inna ursilna ila qaumi lut sannan wa imra'atuhu qa'ima sai ma yace fa dha'ikat fa bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub imra'atuhu qa'ima sai ga matarsa tana sai fa raha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub wannan aka zo aka bada bishara wanda duka mun yi bayani da shaina na koma na dogon magana ana gamawa bayan Allah sai annabi Ibrahim hankalin sai kwanta hankalin mata ya kwanta ta yi murmushi ta ce gashi ne gida ma da ya damu na shi mala'iku ke gaban shi ma ya damu to an gama yanzu da hankalin shi ya kwanta shi ya fara tambayar su ma khatubukum ayyuha al wannan cikin suratu me kenan suratu hijr malam ya shamsuddin Allah maka albarka sai na ji kamar ina ciki da naje yana jan sura sai nace ko ko ya fara tafsirin ya bani ne nace ko yau mika shamsuddin ne don yana bayani sai ka ji kamar karatun da muke yi kenan in dai muna lura da abin da muke ciki insha Allah قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ما خطبكم أيها المرسلون سيتم بيسنا لابار نازاكو ياكو ما أيكا وانديكي أن أيكيكو سكتي أرسلنا إلى قوم mujirimin an aike mu zuwa ga waɗansu mutane mujirmai mutanen banza tantiran 'yan iska masu girman kai masu alfasha masu kazamin aiki an yi an yi sun kiya mu an aiko mu mu uku ga zamu je mu maganin su <laughs> to sai ya gane ila qaumi mujrimi su wane ne sai nan ga yace ursilna ila qaumi me ila qaumi lut ai nan ga mujrimi sura mu nan ga yace ursilna ila qaumi lut sai ubangiji Allah ya ce falamma dhahaba an ibrahim ar-ru'u وجاءته البشرى ما يفعلوا يجادلنا في قوم نوح يجادلنا في قوم نوح جي مو بياني كده يجادلنا اي بمعنى يجادلنا مجادله جاييه شيء انا ابراهيم يا جايه ده الله معلومه سكتشي يجادلنا في قوم لوط بمعنى يكلمنا في قوم لوط yujadiluna yukallimuna sai da aka ce mai za a je a hallaka mutanen lutu za a ji a allaka jama'an mutanen lutu sai annabi ibrahim ya ga kamar cewa eh, ya sami da allah ke iya yi ko ya san jibril abin da zai iya yi ya san yana da labarin annabi nuhu ko bai da labari yana da labarin annabi hudu ko bai da labari yana da na annabi sala bai da labari yana da labarin ma nashi to daga nan shi annabi ibrahim ya ce eh mutanen ga kuwa duk da ba su suna da laifi amma ya kamata mu sai inda za mu yi ko da allah idan ba su sokaci kaɗan shi fara magana da mala'ikun na za ku za mu je mu hallakar da su ne shi ce to da ni dai ina gani ba ina da magana na iya suka ce aka iya kai sai ce mutane dari na ciki musulmai wanda su yi imani da Allah kuna ganin an yi azaban ko ba za a yi azaban ba shi suka ce a inda mutane dari na ciki ba mu azaba أرأيتم لو كان في مدائن لوط خمسون من المؤمنين أتهلكونهم in mutane hamsin na ciki kun yi azaba muminai bi ma'ana a wayi gari 100,000 ko kuma a wayi gari 1 million amma akwai 50 ah, ciki a doke shi ba bar mu ce 1,000 1,000 nan shi akwai 50 muminai kun azaba shi suka ce ba mu azaba to amma abin tambaya ga gashi ne da ya ce in mutane 50 na ciki ko population nawa ne maluma sun ce population full su 4000 ne wani lokaci gabarin population na su 4000 mutane sadu sadu mun na ban sanya ko na gura muku da sadu yake wanga zamani ba muku bayani ba ko sadu na falastin inda baitul maqdis yake jerusalem wurin su israel da wane ne wurin sadu yake aikin banzan da aka yi na unguwar da aka yi yanzu ai kuna kallon tv kuna kallon israel ko kuna kallon falastin ko unguwan na aka yi cuci juna eh namiji hau namiji to wannan lokacin nan population wannan unguwan nan 4000 shan ibrahim ya ce to yanzu zan tambaye ku 4000 da za ku je ku hallakar da su ga mukaddara 50 ko 100 sun yi imani cikin su ko allah ka gare malaku suka ce ba mu yi inda hadda na ciki ba mu yi sai ya kuma ce ara'aytum law kana fi madaini lutin 50 min almu'minina atukunahum in akwai 50 an yi azaba suka ce 50 ma nan ba za mu yi ba qalu sai yace arba'un suka ce arba'un ba za mu yi ba suka ce ba za mu yi ba yace amsa suka ce ba za mu yi ba ke ina inna fiha luta to annabi lutu na ciki annabi lutu na ciki suka ce to me kake nufi ce to ai yanzu kun ce ba azaban to gaba annabin Allah shi kuma danwana ke da haifuwansa ka ji tausayi ce faro ga magana sai Allah ce da annabi annabi Muhammad كذا عن إبراهيم ده ممكن ما يبشر شو يجادلنا في قوم لوط أنا جاي كل بار يقول واتو لوط يجادلنا في قوم لوط سيزينا جاي يا دمو النبي لوط ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين القرآن يفسر بعضه بعضا sashi na fassara sashi shi sa a malam umar jamuje falamma zahaba ni ibrahim ar-rawu wa ja'atul bushra yujadiluna fi qawmin jamuje bin da aka bashi na a'udhu billahi as-sami'il alim min minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ألو من سيانا wancan nan shaka dokomin da kashi na'am ja mu je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 da firgita da yake ciki musu Allah muka kawo mai game da wannan abin waja'atuhul bushra bushara ta kai gare shi mana da ya kai ga annabi ibrahim shi ya kore masa damuwa bi mana kana cikin damuwa sha ka gaya maka magana akwai damuwa kuma damuwa ya kai to yanzu kai yujadiluna yujadiluna fi qaumi lut sai ya fara mujadala muhawara fi qaumi lut ba Allah ke wurin ba suwa ke wurin ake magana suwa ke sai da wani Ibrahim sai Allah ya ce yujadiluna Allah ya ce yujadiluna ne domin wanda yake muhawara da su Allah ya aiko su yasa duk abin da ya maganar da zai ga musu lawa yake kuma annabi Ibrahim ya san Allah ya san da Allah yake mun gane karatun ko to sai ya fara awara yukallimuna yana magana wani ya tambaya malam wani jayayya ne ba jayayya bane ya yana dabara ne ya ga cewa su mutane annabi lutun nan halin da suke cikin nan bari ya gani ko akwai maganar da zai ma mala'ikun nan su dan ba su kwana dai ko kwana biyu a ce musu hey ga azaba zuwa fahu amma ga eh, ku koma ku dawo rakiya mutum ne misali ah, zan ba ku picture nan don ku gane ana iya kai laifi kai laifi kai laifi shi za a maka hukunci shi wani dattijo cikin manyan mu kamar da muka sani sai ya zo da ya zo lafiya ya ce ai kaza ce don Allah ku in sake mai magana ko ya dawo rakiya kun gane wannan ko to irin shan Ibrahim yayi kuma ni da ku duka san dattawan suna wangabe manyan mu suna wangabe lafiya saboda su suna da juriya suna da sinkayen nisa tausayin su kuna da amma mu samari mu muna gana ne kai ayi ta ta kare <laughs> ya eh, gaba da yakuru wani ya ce wa asfalt a yi ta ta kare kurum amma tawa yana gani a bara wani ibrahim ko dattijo ne tako ne yujadilu na fi kawo milutin sai ya fara to in dari ne in ka zane yana magana da yadda za a yi haka a kare to da ya yi bayanin ya kare ya ce dari suka ce ba mu yi hamsin ba mu yi ishirin ba mu yi guda fa suka ce ko guda ne ba mu yi to yanzu zan tambaye ku da ya ce in fi fiha luta annabi lutu kurje ciki to me yasa ya ce inna fiha luta ya ce inna fiha luta ne domin masa annabi lutu ko ba annabi na masayin al'ummansa ne kun gane karatun ku yana masayin al'ummansa ne ce ce to ai mana inna fiha lutan wa man wa man inna fiha lutan wa man wa man amana ma'ahu ai annabi lutu da wanda suka yi imani da shi suna tare da shi to ya rafi da su yanzu na tambayar ku domin sun ce annabi ibrahim a kasashe ce to yanzu suna ciki ya za ku yi za ku je ku yi azaba ga mu'minan na ciki ya za ku yi Allahu akbar na'am sai suka ce me inna ibrahim la halim inna ibrahima wani ya ce to ya an ibrahim ya Allah ya sauko da al'amari sai kuma an ibrahim ya je yana ta wanga bayanin na kaji ikon Allah duba abin da Allah ya ce sai Allah ce inna ibrahima la halim la Alimun. sai Allah ce ai ibrahim na la alimun annabi ibrahim alimun mai haƙuri ne sannan me awahun munib ibrahim la alimun mai haƙuri ne awahun mai yiwon ambaton Allah ne na'am munib munibun mai yiwon koma zuwa ga Allah ne zan tambaye ku bai Allah yayi yayi annabi ibrahim yayi jayayya da wa yana jayayya da mala'iku to cikin jayayya da yake da mala'ikun nan cikin jariya da yake da malakun Allah ya koro da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga jariyar da annabi Ibrahim ya yi da na fi qaumi lut da yawan bayani ya kare insha Allah ce inna Ibrahim ai kaga annabi Ibrahim la alim awahun munib munib sai ce ai Ibrahim annabi Ibrahim mai hakuri ne mai yawan ambaton Allah ne mai yawan koma zuwa ga Allah ne menene alakan wanga ayan karshe da wanda ya biyo baya kuna ga akwai alaka Allah ya ce yayi jayayya da mu shi ya ce ai mai hakuri ne to ya alakan jayayya da mai hakuri akwai alaka ko ba alaka in ka duba zahiri ya maka ba ya maka kaman ba alaka amma akwai alaka alaka ne. da Allah ya ce yujadiluna fi qaumi lut yana jayayya da mu za mu je mu yi azaba kuma na Ibrahim na mu'awara da mu shi ya tambaya me yasa shi Allah ya ce ai ba ku san shi bane me hakuri ne me yawan ambato ne cikin hankuri shi ne shi yasa yake jayayya da mu mu yi hakuri kun gane alaka ayoyi tambaya ya tambaya ya ce to yanzu ya Ibrahim annabi Ibrahim kuma za a je azaba mutane na ciki za ta yi azaba shi kuma yazo yana magana shi Allah ce ba kusan ni na san shi halimun mai yiwa hakuri ne awwahun mai yiwa ambaton Allah ne sannan mai munib munibun ai anaba raja'a mai yiwa cikin kowane hali yana neman rangwami ne dalilin yujadilu na fi qaumi lutin kenan inna ibrahima la halimun awwahun munib Allahu akbar Allah da ya halice ka ya siffata ka da hakuri Kasan san hakuri ya kai hakuri wallahi ni hakuri fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'abdi adh-dhalimin Allah ce yana daga cikin hakurinsa duk jarabtan da ya yi annabi ya ce to sa'ali guda ga ga hakuri an ibrahim an ibrahim fa bayan da ya shekara gashi nan ya girma baban shi arne ne baban shi kafiri ne al'ummarsa kafirai ne sai sa batun kaciya ma bai taso ba ya girma Allah ce an ibrahim kama wato kama a zakarinka ka yi kanka kaciya ya ce Allah na ji ya yi makanshi kaciya kai kayi kayi akwai zafi yi makan shi kaciya ce ni na bar ku mushirkai za ni zuwa ga ubangiji na shi ya shirye ko zai ci gaba da shirye da ni Ya ce Allah ba ni da Allah ce na baka da dan na girma ya je ya komo Allah ce annabi Ibrahim yaron da na baka nan yanka shi ka ba kaga wani bidani da kai mun ce to ya kira matan da yaro ya ce to Allah ya yi wani magana ma zan je ni da shi mu tattauna gani ko an samu rangwame bai magana da Allah ba da Allah ce mai yanka dan she ya kira yaro ya bunayya inni inni ara fi anni adbahuk fanzur madha tara yace bunayya ya kai yaro inni ara fil manami ina gani a cikin bacci na na kwanta mafarki na kai kuma ba annabi ne ka abin da nufi da mafarkin ba annabi na gani ina gani ce mai Allah na min wahayi in yanka ka amma kanka ya ce maka ka ajiye ni ka anin na zan kare zan zantar wannan umarni na taimaka maka insha Allah ba dan zan tafa man ka muka da karfi ba kai da kanka ka sallama kanka ka bani don Allah mutum zai yanka kai zai yanka dan da ya haifi ya ba Allah don neman yardan Allah akwai hakuri ne kai wannan ka yadda ni ko baka yadda ba ke sallace inna ibrahima lahalimun awwabun yayi to jamu na ya ibrahim a'rid an hada na انه قد جاء امر ربك نعم وانهم اتيهم عذاب غير مردود هذا يا يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم يا إبراهيم ويترى من المنادي kun shi barin koma da kyau saboda ku gani ko su akan annabi ibrahim na jayayya da mala'iku ya ce da ku yi hakuri mana tun da dari kaza yana dabara da su da ya yi maganan ya kare she aka ce mai ya ibrahim ya ibrahim waye magana da shi wannan lokacin da ya gama maganan dari hamsin waye magana da shi mala'iku ba Allah bane almunadi huna almala'ika she jibril ya ce ya ibrahim she ibrahim ya ce na'am she ce masa me a'rid an hadha ya ce a'rid an hadha ya ibrahim a'rid an hadha al-maqal wada anka al-jidal hmm. she jibril ya ce ya ibrahim ya khalilar rahman maganar da kake ta yi kana fama ya za yi a basu lokaci kaza kaza a arida an hada kau game da bar wannan magana ajiye maganar gefe ba ta taso ba maganan wa'anga mushrikan wanga kafiran wa'anga masu muyagun aiki maganan wai a musu rangwani ina son annabi ibrahim ina maka nasiha ina baka shawara bar wannan magana ba magana ya kare ka wannan Ibrahim ya tambaye shi lafiya sai ce masa mai innahu qad jaa amru rabbi ce al'amari umurni Allah ka da cewa wa'annan azaban su ya kai ya zo an san an stam ba abin da zai koma ba addu'a addu'a ko sai Jibril na ga mai kamar yana ga mai da ko da zaka daga hannu kana ce ya Allah al'umma annabi lutu innahu qad jaa amru rabbik al'amarin ubangiji ya zo addu'a neman rangwani ceto bai cetar da su Allah ya riga ya rubuta musu tun daga manya yara mata an ma kowa lamban azaba an yi ma kowa mai lambar azaba ba abin da zai sa ba za yi azaban ba shi san annabi ibrahim a da an haza Allah ya zantar da al'amari Tun da Allah ya zantar da al'amari ina son ka kau game da barin maganar da kake yi zan tambaye ku wato ashe maganar da ya yi farkon nan e she bai ji azaban ya mai kenan ba ya zo ba ko kuma bai ji Allah ya zantar da al'amarin ba she ce Allah ya riga ya zantar da al'amari saboda muna son ka gane latan da muka zo da shinga <laughs> sign and seal sunan suna ciki wani da wani da wani wallahi ba wai da za su je su yi azaban nan ba wai da su je ba ne su yi ba su san kowa da wa ba ne sunan kowa na ciki da azaban shi Wannan sunan kowa wani dan wani ga azabar shi wani dan wani ga azabar shi wanda matan shi da yaran shi ga azaba yaron ga an haife shi shi ma yana ciki ba wai kuma kana gudu gudu shai shai cikin gudu abu zai guji wani shai ka dodge shai ko kuma zai wani ya dodge ya samu wani ba ba ka dodge in ka dodge inda za ka na inda za ka wurin azaban ka na jiran ka wurin musawwamatan ce mun zo da silin ga komi sai ce innahu qad jaa amru rabbi al'amarin ubangijinka ya riga ya kau ga wa'inga mutane ba mutane ne innahu qad jaa amru rabbi ja jaa azabu rabbika wa hukmu rabbika jaa azab jaa amru rabbi jaa azabu rabbik jaa amru rabbik jaa hukmu rabbika azaban Allah ya zo hukuncin Allah ya zo addu'a neman alfarma bai yi jiya na jin wani yana yabon manzon Allah na karya wai manzon Allah matsayinsa ya kai har kunninsa na jin ana rubutu alkalamin kaddara na rubutu eh, ake rubutawa kaji su sufe kenan dan ka kenan wai manzo Allah na jin abin da ake rubutawa cikin lauhil mahfuz ana cikin rubutun in wani abu bai mai daidai ba cikin rubutun wani abu bai mai daidai ba bi mana abinda Allah ya sa ake rubutawa na manzon Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ya kamata gwamnatin Maduguri ya kama shi aji eh wai in wani abu bai ma manzon Allah ba she ya gaya ma Allah Allah ya sake wato Allah ya yi mai kenan Allah ya yi mai kenan ya yi kuskure Allah na yi ba dadi wato manzo Allah ke cin batan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da da naji nan gana an ce wai wani ya ce kamar in Allah yayi wani abu suke duba inda bai yi gyara nin na saman shegun gana ke gama gana ashe akwai ubannin shegun suna Najeriya wallahi manzo Allah bai taba cewa bai taba gaya mana kama Allah na wana bai yi ba shi ya ce ma Allah bai mai ba amma yanda shi yake so kun ta ji manzo Allah ya fadi to in bai tuba ba ya sai a gaba Allah ya jawabi an riga an gama wanga al'amarin baki daya innahu qad jaa rabbi ya ce al'amarin ubangijinka ya zo annabi ya ce ko she kuma ce wa innahum atihim azabun ghayru mardud an hadha al-jidal wabta'id 'an al-jidal wabta'id 'an al-jidal wabta'id 'an as-su'al wal mu'awara an sha'nihim duk magana ka bari saboda al'amari ya riga ya zo bari ga maka annabi Ibrahim bin Mukassai innahum sunnan kagan sunan atihim nazilun bihim hmm. atihim bi ma'ana nazilun bihim azaban Allah ba makawa ya sauka musu wannan azaban nan ya siffa sai yake ghairu mardud ghairu mardudin ghairu masrufin anhum azaban ya sauka musu ba abin zai kau da azaban game da bare su ba wani addu'an ba annabi ko manzo da zai kau azaban ya same su shi yasa na Ibrahim ni Jibrilu ina gaya maka a a'rid an haza innahu qad jaa to yanzu annabi ibrahim ya yi jayayya ya ce tun da haka ne to magana ya kare sai ya tambaye su to yanzu in kama in dai su a musu in dai su a musu azaba to annabi lutu ya zami fa shi suka ce mai na'nu a'lamu biman fiha suke bayanin su cewa qaumuhu yumra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 ولا يلتفت منكم احد الا امراتك آه. انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط الله أكبر الله أكبر الله أكبر to babu shakka suna barin annabi ibrahim annabi lutu na nan da ranar saka shiga su sun bullo samari uku cikin siffan samari uku kyawawa shiga sun shigo cikin sadu da suka zo kuma ba wanda ya gansu sha annabi lutu da ya gansu malam ya harba da su suka zo suka gaishe shi suka ce mu baki ne amma mun zo za mu je mun zo mu baki ne amma muna neman da kai annabi lutu ka ba mu wuri mu sauka shi ya ce ko suka ce eh Allah ya ce ma annabi Allah ya ce ma jibril jibril da ka kai wurin annabi lutu in kuka gamu da shi malumin tafsir suka ga bayani in kuka gamu da shi ka ku yi azaban she fira da shi sannan ku tabbatar ya kafa shaida kan al'ummarsa so hudu sannan me sannan ku yi azaba ku yi hakuri ya kafa musu shaida nawa so hudu shi sa suna gamuwa da shi suka gaishe shi da suka gaishe shi she suka ce su baki ne da suka ce su baki ne suna son su kwana she ya ce musu ah kuna son ku kwana suka ce eh she ya ce musu ma balagakum ah, amru ahli hazihi alqarya shi ce garin gaba ku da labarinsu garin ga kusan ko suwaye ba shi malakun suka ce shi jibril ce wa ma amurun wani labari ne shi ce ah, garin ga ku ba ku ji magana garin gaba shi suka ce ah, mu ba mu ji ba shi ce hmm ashhadu billahi innaha la sharru qaryatin fil Ya hmm. yace na ransa da Allah ban taba ganin mummunan alkarya a doron kasa kamar garin da muke ciki gaba yana musu magana ne kamar kaga da ya fahimta hakan ga da shi su o oh, to shi dai za mu suka ce to ba damuwa mun ji mun kwana gobe ah! shi ce a shi sa mutanen ana cikin tafiya yana fama ya zai yi me ya ce su ce kamar shi dai mu wuce ana nan ana nan sai wato aka yi tafiya kaɗan zai kai su gida da an yi tafiya kaɗan shi ce musu ah, a shi sa wato kuka ce ba ku ji kowane ba ba ku taɓa ji wani ba ku taɓa ji ba ya ce mugaye ne o ɗan iska ne o shi jibril ya ce wa mika'il na farko ɗaya kenan na biyu kenan suka taka kuma ana cikin tafiya ana cikin tafiya shi ya juya ya duba su shi ce hmm mutane garin mun ga ɗan iska ne ya ce uku <laughs> ana cikin tafiya ana an kai gida shi ce kuka ce kun kwana suka ce e garin banzan gada ku kwana suka ce e ya ce mutanen banza ne mika'il jibril ya ce na hudu kenan azaba ta cika ta tabbata shi shiga da su gida ya ba su wuri suka zauna malam barin gya muku ba bai taba samun kansa cikin bakin ciki ba kamar ganin bakin nan shi sa Allah ya ce si abihim si ame si abihim ai bi ma'ana da ya gan na an ba ta mai rai kamar balar ya ce su utu fasia na ba ta mai rai ya shiga cikin kuntu ya shiga cikin mai kunci ganin sunna fa ka gaba ko ranka ya bata ai bai kamata ba don abinci ne don wurin kwana ne ya an kuma da annabi an ce da annabi nutu ya gansu ga su kyau da suka kusa da shi shi ya ji kanshin da bai taba ji ba ga kyau da kanshi kun san karuwa da kyau da kanshi <laughs> shi ke na malam shi yasa a ah, wani gafa hanya musu illa shi yasa da suka kafa daidaya ukun nan ana gama suka ya kafa musu shaida nawa hudu suka shiga gida ya ba su wuri suna shiga gida malam faka faka faka faka shi matan shi ta ce a annabi lutu wallahi ina da wani bukata ma ina zuwa shi ta mun yi bakin na ina zuwa kai zan ina da wani bukata da ta fita malam shi ta je ta ce jama'a ai mun yi baki <laughs> eh mun yi baki gida irin wanda kuke so ne shi sa Allah ya ce wa daraba Allahu matalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين أمامي فخانتاهما فخانتاهما بالفحشاء لا فخانتاهما في الرسالة shi ta zagaya yanzu kai da mutum kuna nan fa ka zagaya kafka kaje ka ce da mutane ga halin da yake ciki akwai khiyanin da kai wannan shi sa annabi lutu yana gida shi ga an buga kofa gangan gab ya ce ikon Allah ya bude su wane ne ya ce su muni me ya kawo ku suka ce ba mun ji labarin kai ba ya kai kuka sani ta aika san mun bai sani cikin gari eh, duk inda irin ga mutane namiji yake mun sani muna jin kanshi ah! bakin kuma na zaune su 4000 baki mutane uku ka san ref ne ba rafi da ba yayi nan sai annabi ya fara yana kallon su shi Allah ya ce da annabi lutu ya gansu walamma ja'at rusuluna lutan si bihim wa daqa bihim dhar'a sai ce ne وقال هذا يوم ya yace ga baki ga shegu kuma to wayan ga shegun za su hawan gaba za su hawan bakin ni kuma ke tsakiya yace lalle ban taɓa samun kaina cikin rana mawuyaciya kamar yau ba shi yace wa qala hadha yawmun asir to abin da ya gudana tsakanin annabi lutu da wayannan mutane da bakinsa shine sabon karatun mu mun zo sabon lahadi insha Allah ke sa muna roƙon Allah yanzu bakin sun buga kofa ko a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 limaman mu su Haji Umar da sauran limaman duka baki daya ubangiji Allah ka kiyaye su kai rayuwar su albarka dattawan mu dukan su Allah musu albarka samari duka Allah musu albarka mata da maza duka Allah musu albarka ayan musulmi duka baki daya Allah ya kowa albarka sa'annan kuma nan ga zangon mu kuma shi Allah ya yi zangon albarka kai malam gane gaba da Allah mata albarka Allah ya maka sarga duka albarka Allah zangonnin da ke ciki ubangiji Allah ya kara mata zaman lafiya da lafiya Allah ya bata lafiya da zaman lafiya sannan mu ma ga munan cikin zango na kuma shi nan ga har yanzu ina muku ina muku bayanin ga ba sarkin zango nan yanzu haka ina muku bayani ba sarkin zango lafiya an samu masala a wurin fidda sarkin zango an ce an fidda wani wai muka ji an fidda wani aka kare aka mai tuhuma tuhuman da bai fidda baki ba sannan aka kuma fidda wani wato nan take aka ce kai sarki ne aka kuma ce a kai ba sarki bane kai ne sarki wuri guda she shi wanda aka fara fidda shi she ce a a a a a bai min ba ni ban yadda ba mun gane ku ban yadda ba ya za tara maluma ne a kitabu sunna ba samu ayin wannan ba she sheka da gudu ya je court da ya sheka da gudu ya je court da court suka karanta magana she court suka ce mai to shikenan yanzu a dakatar da magana ya so ku zo mu ji maganan ku a tattauna a ga inda gaskiya yake a ba mai gaskiya gaskiya sannan ana da sarautar zango ka san muna cikin damuwa ko jarabta ya sauko mana ko bai sauko ba in dai yanzu batun sarautar mu ya kai za a je a tattauna jarabta ya sauko ko bai sauko ba amma kun san me yasa jarabta ya sauko ya sauko ne saboda mafi yawa mu in magana ya faru maimakon mu zauna a yi bayani dalla dalla kai kana da gaskiya kai baka da gaskiya kan haka kai ne gaskiya an baka gaskiya yana da wahala a haka cikin zango ana yi ko bai tun cikin gidajenmu masallatayyanmu unguwanninmu bai zama shari'a kai ne abin da bari ya wuce ba ba ana bari ya wuce bane ana malam me faru ga abin da ya faru kuma me faru ga abin da ya faru maluma sarakai mu zo mu zauna ku koro ku, ku koro ku, a an yi haka eh a ba daidai bane ga abin da qur'ani ya fari ga abin da sunna ya fari hukuncin nan ai kuskure ga daidai zan gwana haka shari'a a tara mutane a tabinka ya hankuri an riga an yi a'a musulunci ba an riga an yi gyara ake yi ya ake gyara a doki mai haƙƙi a doki haƙƙin mai haƙƙi a bashi wanga muke da shiwo mun ci har abin ya kai nasara da su muna shi sa abin ya shafi mu duka Tunda ya shafi mu duka yanzu abin da zamu yi ne addu'a zamu yi Allah ya kawo sauki al'amarin ubangiji Allah ya kawo sauki al'amarin Tunda muna cikin watan ramadana da sarkin zango ya shafi kowa shi muna roƙon Allah Allah ya nuna muna gaskiya cikin abin da ya nu ya fidda muna gaskiya ya tabbatar muna gaskiya wanda suka yi adalci Allah muna roƙonka gaskiyar da ke ciki ka tabbatar karyar da ke ciki Allah ka rugusa da shi duk makaryaci duk wanda za su yi yaudara cikin wanga al'amari Allah kai ne Allah mun doke su musa hannunka ya Allah kai ne Allah sarautan gana ka ne duk wanda za su yi yaudara su yi rashin gaskiya su yi rashin adalci cikin sarautan ga mu ba mu san su ba al ba mu kare ba fawo Allahu akbar daga kuma kuna magana na ko dai mu ba ku speaker ne duk wayanda za su yi rashin gaskiya cikin wannan amari mu ba mu san su ba abin da sa ce mu ba mu san su ba wai muke ji wai wani ya ce waiwa ne ya ce wai san gaskiya Allah ko to Allah mun dauki duk wani azzalimi mun sa hannunka mai gaskiya kuma cikin su domin akwai mai gaskiya wa kuma san mai gaskiya Allah mai gaskiya ka rinjayar da shi kan azzalimai azzalimin da ke baya yake faman ya rikita lamarin zangunga yawo Allah kafi mu sani shi an ce akwai babban azzalimi yana baya yana rikita al'amarin zango ya Allah Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzu bika min shururihim Allahumma shattit shamlahum wa farrij jam'ahum waj'al basahum bainahum shadid shi Shima rasul jarima ne ko yashe yana maradona yana kasa yana bata to yawo Allah yi ne Allah ka kakkarya mai kwafan a karbi bola a ji a buga yawo Allah ba shi ba duk wani azzalimi da zai zalunci mutanen zango yawo Allah ka muna maganin shi yawo Allah ka zabi muna sarki wanda ka fi yadda da shi wanda ka amince zama muna sarkin zango Allah ka zabi muna shi ka zabi muna adili mutumin kirki wanda zai tabbatar da abin da kai Allah kake so wanda mutanen zango duk baki ne zai musu adalci wanda kanshi ubangiji Allah saboda adalcin shi zaka muna zaka malalo muna albarka ubangiji Allah ka zauna muna Allah ka zauna ka zauna da mu lafiya sarakan da suka rasu baki daya yawo Allah muna rokonka kai jin kansu ka yafe musu waɗanda suka yi rasu kan tafiyan sunna wanda yake sun yi mutuwa kan tauhidi yawo Allah ka ji kansu wanda ba su yi mutuwan tauhidi ba Allah al'amarin su wurin ka yanda kaga dama kai da su mu ba mu mushriki addu'a hmm. yawo Allah muna ka mamatan musulmi duka ka musu gafara yawo Allah ka musu gafara Allah ka nuna muna gaskiya ka bamu ikon bin gaskiya ka nuna muna karya ka bamu ikon nisanta ka mai da gabarin karya masallacin ga nadaru hadis Allah ka kare muna masallacin ubangiji Allah ka yi masallacin albarka Allah muna da dattawa ga baban mu Alhaji Bature ga Alhaji Babata Alhaji Adama ga Commander 1 amma namu ana ahlus sunna wal jamaa ka za a ce mun da Commander 1 mun ba wani na alisunnul jama'a sannan ga caman ga baba abdullahi da sauran dattawan baki daya sannan allah akwai dattijo mu yanzu haka yana kwance gida ba lafiya su biyu masa ibrahim bai da lafiya alhaji isa kuma ba lafiya yawon allah kai ne allah lafiyan naka ne allah ka ba su lafiya ubangiji allah ka ba su lafiya allah ka ba su lafiya yawo allah ka ba su lafiya ka tada su ka ba su karfi su taso mu ci gaba don ga aiki gaba daya yawo allah kai ne allah samari mu gaba da ubangiji Allah ka biya musu bukatunsu sannan akwai maluma da muke wanga tafiyan ga tun daga ustaz ga malam Abdul Latif da su malam Fahad ga malam Musa da sauran malumman gaba da ubangiji Allah kai marayun su albarka Allah ka saka musu alkhair Allah ka kiyaye su da zamiyan shaidan ta sa ana tafiya sha fara zamiya na zuwa mun gane to ina roƙon Allah Allah kiyaye su da zamiya Allah ka kiyaye su da shaidanai kuma domin an ga kaga malamin ba ruwan shi sai samu wani shaidani sai ta kamba ma shi ai kai ma ka ne ai kai ma ka ne ko ya fura shi ya fura shi ya fura shi she ta kumbura she ya je haukaya kun san gola ya haukaya me yake yi pause ya fashi she sa Allah ka kiyaye su da shaidanai. Allah ka kiyaye su da shaidanai. wallahi kaga na ransa muku da Allah rabunka Allah ya rubuta bi wucewa ba wani shedani zai baka rabunka ba sannan ni ba hana ka ban ya hana ka rabunka amma ka ce kai ka samu da karfi na ransa da Allah duba ko iskan shi baka samu in kana su kana su ka yi tafiya 1 billion miles a ja ko ka kawo ka amma ka ce a ni ne duk wanda ya ce ni ne ba shi bane nan ga waye aje na zauna ni haka wanda zai zo wa zai aje shi kowa hannun mu shida umar Allah shi yasa ina rukunku ku gane Allah ce su da shida ne Allah ce su da shida ne akwai wayansu shaidani ne shi zai ya ta kamba mai shi yana kamba mai shi yana kamba mai shi yana kamba mai shi yana zama zaman shi ya sa shi cikin damuwa da tashin hankali to Allah kiyamu da wannan in iskar na cikin tafiya Allah ka mu da wannan in kuma mun gano su wannan ba damuwa maganin su sauki ne da iko Allah ai wannan ba damuwa wannan ba wannan ba da kana nan nayi maganin ka da sauri sauri ma nan ya maka kaman muru ka sha to amma gaibi wa ya san shi shi Allah Allah san gaibi in kana nan kana yi kuma roki Allah kan gane ka don wallahi ni ban da mujamala na maka kamar Allah ya aiko ni wurinka sai sa ina roƙon Allah kiyaye mu da kai da daru hadis ya cutu gara kai ka cutu ko baka ba sai sa Allah kiyaye mu baki daya mu'min kuma Allah ya mai rayuwar albarka samari dukan ku Allah muku albarka zaman da muke yi ga bai yiwa mu yi zaman ga wani bai taba wani ba wallahi ni kuma kun sani ina da hushi sosai ina da bude wuta sai sa duk wanda na bude mu wuta kan kuskure ya fe min duk wanda na mai kuskure ya fi mai amma ni ba wanda ya min wani abu wanda ya min ma na riga na bude mai wuta ya kare kun gane ya kare na yi fushfushi na ya kare amma na san akwai wani na mai wani ake kaga malam ne to don Allah ka yafe mai niman na laifi eh ko dai ba ku cewa kun yafe ko da karfi da karfi ne ko son zuciyanku ne to Allah ka yafe mu dukan baki daya Allah ka yafe mu baki daya sannan akwai kuma yan nan ga wani kuma wani bi na fari wani abu ya dame ka ya hankuri amma wallahi in abin da na fari gaskiya ne ka ya dame ka in ka yi hankuri ka yi in ba ka yi ka mutu ka mutu ban ba da hankuri kan gaskiya wallahi ba hankurin da nake bayar ga kan kuskure ne amma kan gaskiya ba wanda zan ba hakuri kan gaskiya abinda ka ga da kana so ka ta iwo cikin ruwan hadarin da haka kai gon ni ba abin da ya dame amma gaskiya shine gaskiya shi yasa ina roƙon Allah duk wanda na taba tun daga gida har waje har ko ina wanda na sani da wanda ban sani ba duka su yafe mu domin ana yankace a yafe maka ga shagage an darika ya zo yana roƙon mu gafara ku ban roƙon ku gafara sam shirkan kunnan shirka ne kafircin kunnan kafirci ne ku yan bid'a ne ba wani gafaran da zan roƙe ku ke sa ba da ku nike ba kar bayan na mutu a ca ya roke mu gafara ban roke ba ba shi inda nike wurin nike wallahi wurin nike ina kai sannan abinda kuka gaban fadi ma ban gano ba ina roƙon Allah ya taimaka min gaba in gano zan fadi amma ina roƙon Allah kan lamarin inda ni kan gare ba zan ja da baya ba har ranar mutuwa na insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah abin da ke roƙo Allah ke shi roƙi Allah Allah ya bar ni su duka mu gane gaskiya shi yasa Allah ya fi mun baki daya Allah ya fi mun baki daya kullum akwai iyayen mu dukan su akwai umman mu da mu da ita muke shiga itikaf an ba tana sama tun baban mu na raye ita da shi ke shiga itikaf hayyar su tana shiga ina nan gani da ita kuma ke shiga itikaf tana sama to ina roƙon Allah ya kara mata lafiya ya yi rayuwarta albarka ya yi zuriyanta albarka mu kenan zuriyanta Allah mu mu duka albarka ubangiji Allah ya sa mata aikin kirkinta cikin mizani inda ta yi kuskure Allah ya fi mata da sauran waɗanda suke tare da ta iyaye mu baki dai su duka akwai su suna gida su ma ba suna gidan ba wani abin da muke yi na ba mu kuyi suna tare mu da wani abu gida ko ba ka ba su ma Allah ya kiyaye su Allah musu albarka sannan akwai mahaifiya na wanda ta haife ni wanda yake zama nan ga kanta ne na bi na zo duniya to ina roƙo Allah Allah kiyaye ni ita ubangiji Allah ya rayuwanta albarka Allah ya saka mata da alkhairi shekaran je ta je zaka tana Madina tana tana Makka tana nan tana Umra to ina roƙo Allah Allah kawo ta gida lafiya ubangiji Allah ya rayuwanta albarka ya saka mata da alkhairi ubangiji Allah muna kai muna mata godiya da Allah kanta Allah ya kawo mu duniya ubangiji Allah saka mata da alkhairi ya kamata mu taimaka iyaye mu godiya ko ba ka ba eh mu tayi amma ba mu yanzu in kana yin shace da bai karawa karan gidan ubanwa bai ta taife ni ba ko dai annabawa suna yi ma su addu'a rabbi firli wa liwalidayya Ta ni ne ba zan yi ba Sheikh Tawfik Allah ya fi mai Allah ya sashi aljanna Malam Usman Orlando Allah ya fi mai Allah ya sashi aljanna duk malumma mu da su, Allah ya fi musu ya sa su gidan aljanna ubangiji Allah ya saka su gidan aljanna Allah ya fi musu ga su alarama abdalla shekaran jiya ya sheka ya je lahira shi ma Allah ya fi mai Allah sa shi gidan aljanna ubangiji Allah muna rukunka wanda muka tuna muka musu addu'a Allah muna roƙonka ka karba wanda ba mu tuna ba masu ma Allah muna roƙonka ka samu nasu cikin addu'a yaran kowa Allah musu albarka masallatai mu na ahlus sunna duka Allah ya albarka a ciki Maluma mu na ahlus sunna da wanda muke dacewa da wanda ba mu dacewa Allah ka biya mu kowa bukatar shi Allah ka rufa mu kowa asiri Allah ka kiyaye kowa wanda ba akwai wanda ba mu dacewa akwai wanda ba mu dacewa amma duk da shi muna roƙon Allah Allah ya mai amshi alkhairi Allah ya suturta shi Allah ya kare mai abin da yake ciki mu ma Allah ya kare mu baki daya inda ba mu gane ba Allah ya sa mu fahimci juna abinda ni ba zan taba compromise kai ne shine yanda nake da'awan ga wai saboda shi ni da wani in bari ni da wani mu dace in dai wanga ne shi ne doki hanyar shi doki hanyar da. kun gane karatu to ubangiji Allah muke ruko ya sa mu kare lafiya dukkan su baki da ubangiji Allah kiyaye su sannan yan darikan tijaniya Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya zaunar da ku lafiya yanda muka gane kitabu sunan ga Allah ya gane da ku Allah ya gane da ku ina roƙon Allah ran da ni da ku duka zamu bar duniya mu bar duniya ahlus sunna wal jamaa mu kai gaba ala ahlus sunna wal jamaa mu shiga aljanna ahlus sunna wal jamaa Allah sa ku gane karyan da shi'annan ku ke muku ku ko muku mu sunna ubangiji Allah sa ku gane ina son ku ba wani kiyayya ciki amma kidan da kuke kan nan kafirci ne mutuwa kai kafirci Allah kiyan baki daya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله gauraye Allah ba su matan aure wani bi gauronka ya fi maka alheri wallahi akwai gauron da gauron shi fi masa alheri shi yasa in Allah ya sa ka zama gauron har mutuwanka in kuma auren shi na alheri Allah ya sa ka eh ibn tamiya ya aure ibn ya aure ah, ashe shi sahabi Allah sa a daura ka lafiya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 So